Masu sauran shirye-shiryen Studio Kalangu barkanmu da yau, barkanmu sake kasancewa ta da ku a cikin wani sabon maudu'i na muhawarar Studio Kalangu na hilin mata. Hilin mata shi ne wanda ke duba kan mutuntun da shahi rayuwar ɗiya mata a fannin daban-daban na rayuwa, kama daga kiwon lahiya, ilimi da horo, tattalin arziki da zamantakewa. Kuna iya samun shirin na hilin mata kan kyakkyawar layin nan na gidan rediyo hamsin da biyu. abokan hulɗar studio kalangu a cikin guda takwas na ƙasar niger haka zalika kuna iya samun shirin akan whatsapp da facebook da kuma sauran hanyoyi na sada zumunta unhwani da harshen uwa a cikin karatun yara a ƙasar niger shin wace karuwa aka samu shine maudu'in da za mu tattauna kan shi a cikin shirin muhawarar na hilin mata na wannan maraicen a ƙasar niger 'yan makaranta da dama na cin karo da matsaloli wajen fahimtar karatun da ake koya musu a cikin harshenin da ya saba ma nasu cewa da harshen uwa to domin shawo wannan matsalolin da kuma kawo ci gaba da ƙwarewa a fannin na ilimi da horo musamman ma kan suwa da ba malaman makarantar horon da ya cancanta magabata suka girka wani jadawalin bayar da horo cikin harsunan gida a bangaren makarantun firamare tare da tallafin kasashe abokan hulɗa inda aka zuba zunzurutun kuɗaɗe da suka kai kusan miliyan 85 na dala amurka ta wannan hanyar ne aka samu damar fitar da littattafai da wanda 'yan makarantar da kuma malaman nasu make karuwa da su inda kuma aka hada da bayar da horo zuwa ga malaman makarantar masu ruwa da tsaki a fannin na ilimi da horo kusan dubu uku ne suka samu horo wanda suka hada da malaman makaranta da inspektorori da masu bayar da horo da kuma shugabannin makarantun haka zalika an yi wani bayar da horo na farko inda aka zabo makarantu 500 zuwa 5,000 a shekara ta 2017-2018 shin ko an cimma manufa kan wannan tsarin shin daga lokacin da aka haɗuwar wannan tsarin zuwa yau wani irin ci gaba ne aka samu a bangaren koyarwa a cikin harsunan na gida a makarantun ƙasar niger domin tattaunawa kan wannan maudu'i mai mahimmanci muna tare da bakin namu nan cikin ɗakin magana na studio kalangu inda muka gayyato muku da uwar gidan kyari falmata tsohuwar mashawarci a bangaren ilimi da horo a ma'aikatar ministan makarantun sakandare barka ku da zuwa madan kyare barka kade tare da mu akwai uwar gidan kimba Juma ita kuma ta kungiyar uwayen yara 'yan makaranta barka da zuwa barka kade sannan kuma muna tare da uwar gidan gay fatimata ita kuma shugaban kungiyar nan da ake ce ma vuwa dunmer barka da zuwa barka kade bakin mun gode da karbuwar gaita na muhawar studio kalangu ni hawa usman nake mana lale marhabi. Za mu soma shirin da wani furici da wata malamar makaranta ta yi a kan wani shafi na yanar gizo inda take cewa koyarwa a cikin tsarin da kahin a saka harshen uwa yana da matukar wahala. Ta kuma kara da cewa sabon tsarin karatu na yau ya sa koyarwa ta zo da sauki. A matsayina na malamar makaranta ina jin daɗin koyarwa cikin harshen gida domin ana samun fahimta sosai tsakanina da 'yan makarantar da nake koya ma. suna jin daɗi sun yi sakewa kuma suna ba da mahimmanci sosai tunda harshen su ne kuma suna fahimta yadda yadda ake zato ƙarshen bayanin da ta yi kenan mu soma shirin wato da ku uwar gidan kyare falmata shin menene ma'anar harshen uwa a cikin tsarin jadawalin karatu na firamare a ƙasar nijar to na gode muku da kuka gayyate mu fagen ga na radio kalangu e, ma'anan harshen uwa cikin suwa yana da amfani da yawa mai suwa yana jin daɗi don yana cikin shi in yana suwa da harshen uwa yaron ma ya hi ganewa ya hi bulƙasa ya sa ya so karatu in ana mishi horo cikin harshen uwa mm-hmm. mun gani kenan duka biyu nan bangare bangaren mushan lakwal din bangaren yaron mm-hmm. kowa yana sakin huska yana jin daɗi in ana magana cikin harshen uwa ya da ana magana cikin harshen nasaru da kana jin tsoro ka yi ma wani kuskure eh, mushan ma yana tsoro ɗan lakwal ɗin ma yana tsoro ya yi kuskure mhm. kun ga ana kama wani sambol ana sawa in baka yi magana faransai ba amma harshen uwa baka kuskure harshen ka ne kana iya magana kana dace ana gane ma juna mhm, mhm. shi ne ma'anar shi shi yasa ministan na education ya kawo experimentation mhm. ina magana bisa lema ape mhm. madam kimba su sun sani su ne specialist a wurin nan mhm. tun shekarun baya ya yi shekara bakwai ko takwas ana nan an fara experimentation menene experimentation an fara horon nan a gani inda muka kwana ina ne muka tashi in yana da amfani cikin ƙasa an gani ko yana da amfani tunda da aka, aka yi shi ma ba yau ba aka fara shi an fara shi a alfabetization mm. ana yi tun wajen kurdadi har ma journalist ma na hausa suna rubuta sunan mutane da hausa mm -hmm. ba da faransai ba mm -hmm. mun ga abun ya ba mu shawa e, eh, harshenka ya hi kuma yana sa ma ƙasa ta yi develop mm-hmm. in -hmm. kana yin harshenka mm-hmm. shi yasa muke son a sa harshen galgajiya in hausa ne in zabarmanci ne in barbarci ne in hillani ne ana yin shi ana sa shi cikin karantarsuwa ana nan ana experimentan shi ana nan mu gani so da kafa mu gani inda abun zai kai mu. Mhm, mhm. To yanzu kaman a matsayin ku na ƙwararriya a fannin ilimi da horo, ya kuke ganin harshen na uwa a cikin wato karatu na yara? Shin a ganin ku yana sa karatun yaran ya ci gaba ya ƙara daidaito ko kuma ina aka kwana a game da haka? Eh, eh, kan yaron ya hi wayewa, mm. ya hi gane ma komi da komi. shi yasa aka sa shi mhm. ya hi wayewa kuma kai mushan lakwal ma ka hi koya ma yaro da gaugawa ya hi ganiya da harshen nasaru eh, dama harshen kana yin shi a gida mhm. to amma harshen da ya hi karhin in ana maka shi a lakwal kanka yana wayewa kana ganiya abin da ake gaya maka a lakwal kilgo mhm. ne karatu ne rubutu ne kana ganiya mushan ma cikin harshen na galgajiya da nike ci harshen galgajiya harshen uwa ya yi karanta suwa da faransa din da yake harshe ne da muka ɗauko da muka ramto muka kawo cikin lakwal. to mun sake dawa kan ko uwar gidan kyare madam eh, kimba jumma shin ko kun taba lura da wani kaman karuwa da aka samu ko kuma in ce ko kun taba fahimta a matsayin ku na wato kungiya ta uwayen yara me kuka gani wanda ya kawo canji a cikin karatun na yara wanda ake musu lokacin da ba amfani da wancan harshen da kuma yanzu da ake amfani da harshen na uwa to salamu alaikum a'udhu min shaitanin rajim bismillahir rahmanir rahim muna ma studio godiya da ya gayyace mu wurin wannan muhara. na farko abin da nake iya cewa koyawa da harshen uwa mun ga amfanin shi kwarai saboda mi nace haka yaro na ɗaya mu mun ji daɗi mu yanzu suna sanin kayi kamu kamar yanzu wasu sunayen abubuwa da an kika tambayi yaro kamar yanzu haka sunan ki ce kwarya bai san kwarya ba sai dai ki ce mishi kalebas amma in aka faɗa mishi da sunan duka yanzu yaran mu mun ga sun san kayayyakin mu duk sun fara sanin su da sunan halshen mu da ko sai da harshen turanci sai ki ji da kansu ma suke zo gida wajen mu suna tambayin mu menene kaza in muka gaya musu da harshen mu sai su ga kamar abin ba haka nan ne ba tunda an gaya musu shi da turanci to kin ga wannan ma mun samu ci gaba kuma na biyu sai muka hankalto muka ga yaranmu da aka yi wannan eh, experimentation kina mun ga yaranmu suna da kuzari tunda an samu lakwaloli da yawa wanda aka yi jarabawa sai mu ga wannan da aka koya ma da harshen nan su ne gaba ƙwarai ku suke gaba ga mm-hmm. wayanda ake tama da turancin mm-hmm. shi ya samu ma muka bada goyon bayan mu ɗari bisa ɗari halshen na namu na uwaye a sashi ciki kuma akwai wani abu garin mu mance mm-hmm. halshen uwa ban ce ba na uban ma bai da unwani amma ko yaro ne a gida yaro dandana ya ɗauka harshen uwa na ma'aifiya da kan na wajen ma uban kun gane ko to haka nan ne lakwali ma in kai ana gaya maka da yadda kake gane tunda gidan ma kana ji ana haɗi maka wanga abu haka sunan shi kaza wanga kaza mai da ma ka zo lakwali ida ne ake ba wani abu ba mhm. ida ne ake yi ya da turanci sai ka an ɗoko shi abin an gwada in tukunya ce sai an ɗauko ta a ce gata ita ce kaza tukunya mhm. in ba an yi akwamfanyan ta ba da gata gata mm, dan an haɗi suna yaro bai ganewa mm. amma kin ga yanzu Allah ya yi sa'a in aka ce aka ce ko randa yaro ya san an randa mm-hmm. gidan mu ma akwai ta mm-hmm. ba ma ko a gwada mishi ita ba shi ma akwai karuwa ciki. To madalla. Mm. eh jimma wannan tsarin an soma shi ne tun shekara ta 2017-2018. Mm. A lokacin da aka soma shi kama yanzu ku taɓa samun kamar wasu uwaye wanda suke korafi su ce su ga su ga abin da suke su yaran su koya ko kuma a samu tangarɗa bisa wannan harshe. Korafi mun samu korafi ko wanda yake shi ne mm-hmm. ga uwaye. da warin da kai bai waye ba kin san shi komi in za a jaraba shi sai an yi wayar da mutane kai ko ba haka ba me da warin ginin kowa an aka ce an kai ɗanka wurin da ake koyan hausa ake koya ilimi da hausa ko da zabarmanci ko da wani a'a kan shi wai mu amumu amumu abin ga e, e, kaman bara bara mm, mu mun kai a da a koya musu horon shi wai an kai su ana koya musu hausa yau gida ma ba muna musu ita ba mm. suka fara wannan abin sai da wayewa kai kaɗan kaɗan mu ma muna kawo mu muna fasarar da mu uwaye ba wani abu ba ne ba duka ɗai ne babu matsala Yo yanzu tunda mun samu wasu uwaye ma da suke tahowa su iske director mhm. su ce ni hodana ban kawo shi koyon zabarmanci ba kamar da mini shi horan shi nace a horan shi ce sai ya zo ya ce mini wai Hausa ce ake koya musu sun wasa samu wannan korayi kwarai amma Allah da ikon shi da ganarwa da ake wallafa ana tattaunawa sun fara ganiya mutane sai suka ga yaran nan sun yi kuzari a cikin eh, harshen nasu a harshen su ba mun dawo kanku wal gidan kimba malama juma sai mu koma bangaren naku wal gidan yayi fatima wadda take shugabar kungiya association voix cewa da wato kungiya eh, muryar mata yanzu muna so mu je a naku bangaren ya kuke kallon shi wannan koyaswa da ake ma yara a cikin harshen suna a gida a cikin makarantu eh, bismillah alhamdulillah eh, allah kara annabi aminci a gaskiya koyarwa a harshen uwaye abu ne muhimmi cikin tahiyar rayuwar al'umma baki daya saboda duk yaron da zai tashi samu horo cikin harshen da ya tashi cikin shi to ganewar shi da yadda zai tafiyar da al'amuran rayuwar tashi in aiki ne zai sha bamban da wanda ya koya da wani harshe daban mm-hmm. eh, saboda abin da za la'akari a bisa in muka ɗauki yaranmu musamman yara gaba ɗaya context general kenan ba wanda tun da suka tashi ana musu harshen turanci ba mm-hmm. yaranmu da a lakol ne za su fara jin harshen turanci in muka ce mu yi kwamfaran su da yaran turawan da a gidansu kullum turanci ake musu mu kuma namu sai sun zo ne cikin makarantu za su fara jin a ce su yaka mhm. da harshen turanci wa'ancan sun yi su abin ga sun yi su abin ga me ake cewa sun yi su hazaka sun yi su hazaka sun please an advance to kun gani kenan mu ma namu yaran in suka samu damar da wa'ancan suka samu wanda su ma da suka taso a harshen iyayen suke yi kenan mu ma yaran mu kahin a ce sai sun koya su gane sun yi nisa ta ne mm. kenan harshe na waye iya da muhimmanci kwarai a cikin tarbiyyar yara mm-hmm. eh, kuma a cin gaban jama'a gaba daya eh, al'umma gaba daya cin gaban kasa to shin kamar ita wannan kungiyar tako ta fitar da wasu tsare-tsare wanda suka shahi shi wannan jadawalin na zamantocewa an ƙara bunƙasa shi harshen na uwa a cikin koyaswa a bangaren makarantu a gaskiya tsare-tsare da muke ba abin da ya huce goyon baya da ba abin mahimmanci mhm. e, eh, muna goyon baya da ba wannan tsare-tsaren mahimmanci da kyau saboda ko cikin tsarin wannan zaman ƙasa da za a yi mun yi Eh, kundi na musamman na gwada ma gwamnati da ya ba abin ga mahimmanci ya ba shi goyon baya saboda yaranmu su amfanu da harshen iyayensu kuma su yi ilimi cikin shi sosai ya kamata yanda muke ganin duka sauran ƙasashe sun kama harshensu da kyau shi harshe kaman abu ne da ake ce ma ya, ya danganci kamar rayuwar mutum mm-hmm. in ka ba harshen ka mahimmanci duk inda ka shiga kai ma da mahimmancin da ka ba harshen ka da ka haka na ake kallon ka za a zo taro na ƙasashen duniya gabaki ɗaya za ka ga kowane magabaci in ya zo zai harshen ƙasar shi kuma mu in mun zo sai dai mai harshen wani kun gane me nike ni kenan in muka bunƙasa harshoshinmu mu ma duk inda muka shiga yanda balarabe zai zo ya yi larabci in ana taron duniya yanda ɗan ƙasar faransa zai zo ya tsaya tsayaye faransanci wanda ɗan amurka zai ingilishi ko ɗan uk zai ingilishi mhm. mu ma in muka huto cikin horin ciki da son kanmu za mu yi hausa ba damuwa yanzu ba a duniya ba a ce taron duniya a Nijar ma akwai gurin da in ka zo in kai Hausa sai a ga kayi baya sai a ga duka ma duk wannan gurin a Hausa yake magana e alhali kuwa harshen ka shine fiyartanka shine farin cikinka ka shine abin da ya kamata ka yi alfahari da shi amma tahiya dai da ta kama haka insha Allah za a kai gurin da kowane ɗan ƙasa za a sa mishi son harshen nan kuma za a sa mai sai ya zama dole zai sake wani harshe eh duk inda za mu shiga mu ma mu yi alfahari da wannan harshen namu mu yi ilimi cikin shi mu bayyana kanmu mu gabatar da kanmu cikin harshen mu mutane ne za su san mu su ne ne a tsakanin wannan magana da muke to insha Allah madam ke mun sake dawa kanku ina ganin ca isa sai mu saurari ra'ayoyin jama'a da muka ɗauka dangance da maudu'in da muke tattaunawa a kai na wato harshen uwa a cikin karanta suwa a kasar Nijar harshen uwa makami ne sosai na koyan ilimi a kowane fanni amma shi harshen gida wato yaro in ya koye shi ya yi gane duk abin da za a koya mai cikin wani harshe kamun ya gane da harshe na turanci shi ya kai ga wannan lokacin eh, akwai ma'aikatu daban na musamman wanda aikinsu ne su in za su yi tsarin suna horo sai an ɗauki kamar shekara biyu ko uku ana koyawa yara ku abin da za a koya na ilimi cikin harshe za a koya shi to in wannan lokacin ya wuce da an kawo turancin sai ka gani eh, abin ya tahi kamar yadda ake so Eh gaskiya harshen uwa yana kawo gudunmuwa yana taka rawar gani a kowace ƙasa ta duba da idan aka koya wa yara karatu da yaran da suka fi ji sai ku ga yaran sun fi riƙe karatun kuma za su fahimci ko me ake nufi za su riƙe shi sosai ga ƙwaƙwalwarsu idan ana ɗan sanya musu hausan nan ana koya musu sai ku ga za su fi riƙewa bisa kan wanda ba nasu ba ne. in a ce akwai harshen uwa ciki za su fi sarmin fahimtar abin da ake ake nihi za su dinga ba da amsa kuma yadda ake da bukata saboda suna tare da harshen su ko da akwai wani harshe na daban dai za su iya fahimtar shi a cikin harshen su kuma su ba da wata amsa da ake da bukata sama hausa da ka iya in dai a baka karatu saman tana wallahi insha Allah ku kana kawo abubuwan da aka fahimta kana su kana bada su tunda dai da harshen da kaka ji na kenan bai da wata wuya wannan yara sun yi ganewa sama gare shi madalla mun saurari ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya dangance da maudu'in da muke tattaunawa akai in mun koma bangaren naku wato uwar gidan kimba jumma kun ji ra'ayoyin jama'a kamar me kuke so ku kara muna dangance da abin da suka bayyana to na saurari duka wanga abin da mutane suka faɗi kowa ya amince da a koya ma yaranmu da yarinmu mhm. na uwa lalle amma shi kin san koyarwa ma ko ta ce ko ta yari sai da kayan aiki ko ba haka ba mun fa'inci da mushinan da muke dan tattauna da su suke faɗin suke cewa babu kayan aiki babu isassun kayan aiki mm-hmm. eh to muna kira da babban murya don wannan abin ya bunƙasa a samu a sa su cikin yanayi na kirki mm-hmm. na koyarwa muna son haka mm-hmm. eh don eh uwar gidan kyari kun ji ra'ayoyin jama'a mai zau kara mana bisikan abin da suka faɗa eh duka suna da gaskiya eh harshen galgajiya harshen uwa yana da muhimmanci mhm. yanda faran da ta faɗi madam kimba eh babu kayan aiki babu material didactic in ji nasarar babu littattafai da hausa ko da zabarmanci ko da barbarci kaɗan ne littafai sai wanda indrap ta yi wanda alfabetization ta yi aka fara yi kuma babu otar na hausa dictionary kin hausa guda aka yi na abdu shi shine ya yi na hausa to littafan dai ne ya kamata a yi a hori metrori a yi littafai a samu finansama a yi littafai a hori metrori don su koya wannan harshen namu cikin lakololi e kuma harshen ganin gargajiya yana da ma'ana kun ga american in sun zo niger mhm. sun koyi hausa sun koyi zabarmanci don sun san harshen uwa na niger yana da ma'ana su sun gane suna hausa suna zabarmanci suna barbarci suna hillanci mhm. suna eh, buzanci suna larabci har su ɗauki ma sunayenmu american sai su ga sunanta hadiza ta tahi cikin daji Eh, sai a azaba a bata iya hausa ba to kun gani ma'anan harshe har nasaru sun gane ma'anan harshen gargajiya suka koyi ma namu lalle mun koyi nasu su ma ai sun koyi namu to harshen uwa yana da ma'ana mutanen duk da suka yi magana sun ga ma'anan harshen uwa tun da in muka ta yi kamar conference international mm, manyan taro mm-hmm. ana akwai akwai traductor muna ganin palais mm, du congrès in ana faransai sai a fassara da hausa da zabarmanci mhm. can ma in muka yi hausan mu in muka yi zabarmancin mu an samu masu fassarawa mhm. a fassara da hausa da zabarmanci da barbarci da hillanci mhm, mu ne ya kamata mu ba mu ba harshen mu na galgajiya na uwaye ƙarhi mu yi empozan kan mu takon sauran ƙasa su ma kun san hausa shine harshe na biyu da ake magana cikin duniya bayan suwayeli hausa a duniya mutane da yawa suna mutanen duniya da yawa suna hausa mhm. zabarmancin ma ya fara to kun gani in muka ba shi karhi duniya muna da dictionary muna da komi ai sai a kama rashin mu mun gode uwar gidan kyare madam gay fatima kun ji ra'ayoyin jama'a ɗaya bayan ɗaya kamar mi zaki kara muna bisa kan abin da suka ce to a gaskiya ra'ayoyin jama'a sun gamsar da mu da sosai ganin yadda duka wannan iyayen suka gwada mahimmancin karantaswa cikin harshen uwa abin da zan kara bisa wanda suka huce gabaki na sun yi shi kamar da a faran da ta ce da madam la abu ne mai muhimmi kuma ganin yadda al'umma suke nan suna kama abin babu abin da ya kamata a sa a gaba kamar da ya huce sa wayan kayan aiki mm -hmm. eh, sa kayan aiki kuma da ba masu ba da horo akan wannan abin hamzari da ƙara musu hazaƙa don abin ya ci gaba saboda kamar da suka ce mu a cikin ƙungiyarmu muna da marubuta masu rubuta harshen hausa mm -hmm. suna da ƙoƙari kwarai kenan mun sani banda gurinmu akwai a cikin nijar ma da yawa don da har suna da wani ɗan gurfaman kinsu ko association kinsu eh jaruman hausa mhm. to kun ga irin wa'annan masu rubutun hausa da masu bunƙasa harshen nan da hausa da zabarmanci duka lang yanzu suka mame da abin ba hausa kaɗai ba sun da shi duka lang mhm. kenan ya kamata a bunƙasa musu su. Mhm. yanzu haka wannan mambar mu da take rubutu ta rubuta littattafai da yawa mai babu editar babu wanda zai wallafa mata shi a Nijar. kenan kun gani wannan abubuwan ne kamata mu samu in ma cikin horon hula ne ko gwamnati ne zai kama a ce abubuwansu suna tahiya sosai irin kungiyoyin nan da suke tashi su ɗau muhimmancin harshen uwaye su sa shi a cikin darajar yadda ake so ya tayar da shi to in aka kara musu karfin gwiwa za ku gani mu ma kamar 'yan najeriya da suke rubutu ana karanta mu ma za a yi jaridu da hausa za a yi littattafai da hausa hatta da addinin mu za a rubuta fallasa mana shi a hausa yau mutum in bai yi harshen larabci ban iya so ya fahimci addini siyasa ya da faransanci a nijar da mm-hmm. sai ya dau hausa ya kasa karanta ta ba bai ma samun yadda zai samu littattafan hausa eh littattafan wani harshe na kamar faransanci ya gamsu da shi ko a cikin eh, abin gane siti eh, ba zai samu a hausa hakanan ba kenan in muka bunƙasar ta za mu gamsu ko da addininmu ko da al'adunmu za mu huhudo abu da yawa wanda zai sa rayuwar mu ta yi kyau kuma ta ci gaba kenan dai kamar da magabata na suka faɗi nan yan uwana da muke tare a sa ma abun armashi a sa mushi e, abubuwa na musamman wanda zai sa su ci gaba. Madalla, mun sake dawa ki uwar gidan kyari falmata kamar a naku bangare mai kuke tsammanin kamar ita ma'aikatu na gwamnati wani irin gudumawa ce ya kamata su kawo su kara ma wa'annan makarantun wa'anda suke cikin jaraba harsunan namu na gida don bunƙasa ilimin yara. E, gwamnati ta zuba kuɗi a yi littafi. recommendation ne a yi littafai da yawa cikin harshenmu na galgajiya ta sa kuɗi a yi kuma a yi horon metrolin tun da ba littafen ba a yi horo a koya musu su ma su koya ma 'yan lokal mm-hmm. shi a haka na gani kuma e, a yi atelier a yi seminar busan shi a yi forum bisa duk wannan harkar harshen gargajiya a waye ma mutane kai bisa ma'anan harshen gargajiya tunda uwaye da yawa ina magana bisa leman faran de lab sun yi son a karantar suwa yaran su yadda ta faɗi a faransanci ko a wani wani halshe awar muna da halshen mu da muna iya koya ma mu a bulƙasa don su bulƙasa metrori su bulƙasa ƙasan mata bulƙasa ba iya developan gari da harshen wani tunda da yawa ba su taila kwal ba alfabet ne to in an ba harshen gargajiya ƙarhi analfabet kenan suna iya gane komi wanda ba su yi boko ba mhm. suna iya ganiya to madalla mun gode wal gidan kyare eh madam ba kaman yanzu ku ana ku gani wani irin kalubale ne makarantun suke fuskanta makarantu kalubalen da suke fuskanta yanzu dai ga wannan jarabawa da ake ta koyi lakwal da harshen uwaye mhm. matsala ta farin akwai mushina kamar an ɗauki mushina da aka ba horo bisa wannan koyawa cikin harshen uwa amma sai a wayi gari ka gani da ka fara kai da aka ba ilimin mhm. a wayi gari ka gurgusa mm. wannan yana ka cikas mhm. tunda in ka bar wurin nan kan a samu wanda zai ɗauka wa'annan yaran kuma aiki ne kin gane ko kamar ana tsakai karatu sai a sai a daga moshe mm. ko da yake sun ce mu mu ga ce wasu wanda duk aka ba horon wannan ba za a zanka kamar a tada shi ba mm. to an ce kamar waɗanda aka ba horon nan kamar masu zama ne dindindin mhm. su aka ba horon amma kin san harkar ta duniya mun ga wuri da yawa sai ki gani kuma abin ba haka bane ba sai dai ka ga yaran na zuwa na dawowa tunda babu wanda ya samu horon wanda ta samu ta ta yi ko wanda ya samu ya ta yi su kuma su ta walagigi sai su ta walagigi mm. akwai wannan babban matsala ya kamata a san suwa da wane ne za a horawa za a ba su ilimin nan su tsaya waɗanda ke wuri guda mhm. e, kuma a bar sa son rai ana ɗaukar wasu a canza musu wuri e. to yanzu idan irin wannan ta faru ga su yaran su yaran waɗanda aka ta aka bari ina makomar su a jira ne ake fa sai an mm. samu wani fa kuma lokaci yana tahiya kuma lokaci tahiya yake mm. shine nike kira da wannan abu a zanka daidaitawa kamar ana tumka ne ana walwalewa mhm, mhm, mhm. an baka horo tunda mu yadda suka ce mu mu za a sa duk wanda aka mushen da aka ɗauka ma a bashi horon nan wanda ɗan zamna ne dindindin haka aka ci amma daga baya sai muka muna gani yara wani bi sai a bar su a ce ai an tada madankin ko an mm-hmm. tada mushen ai bai kamata ba mm-hmm, mm-hmm. kuma a nan ba wanda zai ɗauke su kuma wannan abin to ba mu san yanzu da wanga yanayi ba na yanzu da ya juya yalla a yi respecte a doki wannan matakin daidai mhm, mhm. Eh. ni karin da zan kawo example zan da bisa abin da madankin ba ta ce mhm. mun zamna indrap mu 27 aka kai Cote d'Ivoire Buwaki eh, muka aika mu formation na editor na yin livre da muka komo mu ne muka yi banka mondial ta, yi finansan mu muka yi livre etude du milieu cen de waɗansu suka yi faransai muka huddo livre ina cen de e sam e en sam de. Eh, muna da formation mu muka huddo libirkin aka yi experimentan shi aka huddo aka baza cikin lakaloli mhm. to yanzu indiraf mu ashirin da biyu duka an watse rabi sun mutu rabi na da rai babu relief reli kakin da ya saura ire-iren da muka samu sa'a yawancin rai mhm. da sai a yi rekuperen mu ku horar da wasu a ba mu horar da waɗansu kuma ko a ba mu biro a yi mun person resource mi sabbin librori mm-hmm, mm-hmm. kun gane mi yi muna da ai ba mun tsuha ne ba mu mutu ba muna iya aiki <laughs> kwalluwa na aiki ko kwalluwa bata mutu horon da aka baku yana eh, nan daren yana da eh mana eh, mm-hmm. eh ta ya ya badda mun badda kowa ya badda mm. to kun gani an horar da ku kun huddo kuma ba eh, wani ci gaba eh don ko ni ina kira ga ministrori minister ta ta lakwal ai rekiferan mutane masu rairai ina ga inda suke mu zo mu yi sabon libir ko benevola ne mu muna iya yin shi mutum su. Mm-hmm. Allah sarki to Allah ya taimaka. Isa ka mu ci gaba sai mu saurari wato tarihin namu a cikin wannan shirin. Mai shekaru arba'in da 43 Maimuna Usaini ta fara da bayyana mana yadda aka hatta tsinci kanta a matsayin malama mai karantar da harshen Hausa cewa da yaƙi da jahilci. Na yi ban samu ba an ce na zo a biya mana ana nan sai mamata ta rasu. da aka samu rasuwa ni kuma ku hankali na ya tashi muna zamna haka na sai na ga wata abikiya ta da ake ce balkisa ba ita kunko tana cikin yaƙi da jahilki na ce mata balkisa kaka za a yi ni dai karanta suwa ga da kuke gayi ina son shi tunda ni ke gaban samu an ci gaba da biya mini ba in ta in samu brevi kinga da an ce yaki da jahilci ana yin shi ko bakin nivo turwazem ne mm, ina nan zamna wata rana sai ta zo ta ce mini muna ki tattara dosiye kinki an ce za a fara karatun yaki da jahilci na ce mata babu lahi na kai dosiye kina na bata lokacin nan fadal ne mun ka ta gyungyu mun kai kwana ashirin da ɗaya aka ba mu horo kafin a fara horon ma sai an yi jarabawa a ga in kana iya a yi horonka mun ka wuce sai alin da aka ga an ka muna horo kwana ashirin 21 mun ka gama kuma an ka sake an kai mana wani horo na wuce maimun dai ta fara karantar da harshen hausa tun a shekara ta dubu biyu da hudu kuma a cewar ta ta yi yawon ƙauyuka da dama da sunan yaƙi da jahilci na farko dai garin da aka fara kai ni shine ake ce ma ajewa maraba yana nan gundumar yalu kusan kawaran debe da na hida ajewa maraba an ka yi nan da ni ton hinsa na yi tunuga na <laughs> yi garuruwan da na yi da dama yanzu albarkai albarkaiza dai jihar za na yi shekara hudu na yi albarkai albarkaiza na yi kai lukwara na yi kutumbu na yi hey garuruwa da dama inda kamar civic in yana na ina iya ɗauko muku tun da farko inda na fara aje mu raba zuwa tun da hinza zuwa ga zuwa kutumbu zuwa garin danya garin mashe dai garuruwan da ne akalla ha'in mu suna kira mini yan macen ƙauye sun ka ce mini su suna da garuruwa da sun ka sani ni kuma ku a tambaye ni sunan ƙauyuka na jiha babu inda ban sani ba nace sai dai inda ba kai ni ba kuma zama nike da farko ka in saba da kauye ma in na ta an ka ta CV ana iske ko da yaushe na kulle ka in ce ni kai zaman ƙauye ya ashe ni in na taho gida baba ya ce mai mini ki hakuri wata ran kwan ce ki zamana birnin cewa ki birni ya ashe ki ƙauye haka ne ko yau da gobe in na zo birnin sai in ga kamar takura ne nake kashin kuɗi yayi wa an ta can ƙauye nan ni da su mu yi zaman mu rayuwar mu haka nan ne to shin wani irin ci gaba maimuna ta kawo wa mata kuma wani irin nasarori ne ta samu tun a lokacin da ta fara karanta suwa kawo yanzu nan na ji daɗin zama tun da tun da nan ne ma na samu takardar yabo inda ɗalibai na su ne sun ka zo na farko an ka gayyace mu ma nan garin yamai mun ka ta yi hotel de l'univers nan ne an ka ba ni sakamakon takardar yabo tunda ɗalibai na sun yi kuzari an ka ba ni satisfaction de témoignage aka ni kuma recompense na 50 mil nan ma ɗaliban nan na yanzu an ka ta cikin tanduhinsa tun ba su iya karatu da rubutu ba yanzu suna karatu su rubuta da kansu kuma game da zancen tsabta nan ne da hwarin ba su san ba su tashi su wanke kwanoni ma ko an sa ana wanke tukunya a ɗora tukunya haka nan duka dai ni ce yi ta wayar da kansu yanzu zancen ga da an ta yi ton da hinza suna cewa malamar da ta zo na kawo musu karuwa tunda ni ce ma na kwatamta musu kowane sati su yi dala biyar dala goma sun ka zo sun ka yi nasu gona na mata na kansu sun ka sa shanu an ka tuni an ka yi tarbacen kwalan shi kowa ka liddan kunu an kai yanzu haka an tai suna da shanu saboda gonan nan da sun kai albarkacin keskin nan har yanzu suna nan da shi har yanzu gobe ba su san ba in mace ta ɗauki ciki tana zuwa awon ba san ba in mace ta aihu tana zuwa awon yaro amma yanzu yau da gobe ana tare da su ana wayan musu da kai daga sun ɗauki ciki sun san ana zuwa a yi awo daga an an ka aihi yaro kuma sun san kana zuwa ka yi mishi kin ga wannan duk karuwa ne da inda na fara kauye sai ki ga inda suke rayuwa nan ne dabbobin suke yaro amma yau da gobe yau da gobe duk sun gane ke ga wannan karuwa ce ni da kanka kaina ina jin daɗi a ce yo ƴan uwana mata saboda ni na zauna ga gari gari ya canza shi ma alfahari ne Zainabu dai na daga cikin matan da sun ka samu horo daga hannun Maimuna kuma ta yi mana bayani da cewa kuma na iya rubutu na iya karatu na harshen Hausa ta karantar da ni kusan shekara uku da ni da mahaifiyata duka a guda bayan karatun hausa yanzu duka abin da kika ce in rubuta da harshen hausa na iya na iya yin sabuli na iya yin dumki na iya yin turare kuma duk abin da ya shahi tsafta duk ta koya muna na Ita dai Maimuna asalin yar ce wadda aka haifa a garin Arlit. Kana tana da miji da kuma 'ya'ya uku kuma a cewarta tana alfahari da zama malamar yaƙi da jahilci duba da yadda take taimakawa iyalanta. madalla mun saurari tarihin maimuna usaini wata wadda ta kasance mai koyar da yaƙi da jahilci a can gaya me za ku ƙara muna bisa kan tarihin na maimuna usaini wurin gida juma'a to lalle na saurare ta da muhimmanci kuma abin da ta faɗi gaskiya ne duka dan in yau ana tattaunawa ana kwatanta maka ke ko yaro ne a cikin gida tarbiyyar da kika bashi ita zai tashi da ita mhm. kenan ko komin girman ka ana iya a kwatanta maka ga yadda ta kamata ga yadda bata kamata ba ta yi aiki kuma tukuru kuma sai dai Allah ya biya ta madam gay fatima <laughs> ra'ayinki bisa kan tarihin na wato maimuna malamar yaƙi da jahilci to a gaskiya eh, mun saurari tarihin malama maimuna mhm. kuma tana daga cikin wanda za mu ce muna jinjina mata ganin yadda ta yi shiga nan hutanan gurin taimakawa kan jayo eh, hankali da koyar da mata bisa kan harshe Eh, mun san muhimmancin wannan abin da ta yi kwarai saboda mun ga irin matan nan da suka samu wannan horon muna ziyartar su muna ga irin ci gaban da abin ya basu eh, ba mu je irin ƙauyukan da take hudi ba amma ƙauyuka da dama mun ziyarci mata da suka samu irin horon da take magana a kai kuma ganin kun ga ita ana ɗaukan su don su koyar amma gurin koyarwa kuma suna hallo nutsar da mata kan abu da yawa kan tsabta kula da iyali sanin eh, gyaran jiki sanin kiwon lahiya ta yaransu da nasu to kun gani sai abun yake sa abin ya ci gaba kenan a nan ma a takaici muna ga muhimmancin koya harshe e koya harshe ba a koya harshe kaɗai muhimmancin shi ke tsaya ba kamar da muka ce zai sa a ci gaba sosai kuma ana ci gaba duk inda aka same shi kuma muna jinjina ma duka kamaliman koya harshe eh, mm-hmm. masu kokari cikin musamman ƙauyuka Allah ya ba su ladan abin da suke yi kuma ya sa abin ya ci gaba haka nan. To madalla Fatima, uwar gidan kyari Falmatu za ku kara muna bisa wato tarihin na Maimuna Usaini? To, Maimuna Usaini ta birge ni tunda ta zama example national. Mm-hmm. Ta zama family leader. Daga koyan harshe ta yi aiki ma da yahi koyar da cikin gari har mhm. ta waye musu kai bisa tsafta bisa zuwa likita bisa wane ne ta ba su formation complete e kuma zaman ƙauye ya birge mu e kuma koyon harshen ya sa an yarda da ita in kana magana harshen wani magana harshen galgajiya harshen uwaye yana sa a yarda da kai ka yarda da kanka kuma a yarda da kai mhm, kuma ta bar tarihi cikin ƙauyen nasu <laughs> to madalla ina gani kahin murhe tanti ina so in ji shawarar ku ɗaya bayan ɗaya kowa zan ba shi rabin minti rabin minti ni abin da zan faɗi wacce ce shawarar ku wadda kuke ganin idan an bita za a samu sosai ƙarin ci gaba kuma harshen ya ƙara dawoma kuma ya ƙara umfana yaran tanti to muso ma da ku ni shawarar da nake so a yi sensibilisation a yi wayar da kai a yi wayar da kai ga harshen waye mhm. mu ba mhm. harshen mu ƙarhi kowa ya koyi harshen wayan shi domin mhm, mhm. gode tanti eh malama jima shawara ku ta ƙarshe ni shawara ta guda ce mhm. ai kun ga koyi horon shin nan da ake cikin lakwaloli ai ta ya ne ake ana farmasiyan ko ana ba da horo ko ba haka ba cikin ekwal ekwal nan ekwal normal to ni kiran da nike yanzu kamar yanda ake ba da horon nan da turanci a koma da hausa mhm. ko ko da zabarmanci da langa kinta uwa eh kenan a yayi yawa makarantu yayi yawa da wannan irin nasu na ko na horar da malaman makaranta a cikin na gida kamar yanda na turanci na aka yi su da yawa mhm, mhm. kuma yanzu su ma sai a maido su kamar su su dauki wurin sai mushina za su samu gamsuwa su karu in ka zo bisa teren ka san me za ka koya ma yaro amma irin wa'yan farmasiyan kwana goma kwana wata guda wata ba haka ba a yi formation yadda ake irin na da mm-hmm. kamar mushen kwallon an kai shi in ki dauka wata yana shekara biyu ai turanci ne ake mm-hmm. to wannan abin da ake faɗi da turanci na a maida musu su da abin gansu da harshen su na gida na mm-hmm. gida za a karu madalla eh. mun gode sosai jimma mm. madam gay fatima mice shawara ku ta to ni shawara da nake badawa mhm. kira nike musamman ga yanzu wannan lokaci da muke ciki ga minista mai kula da harshe mhm. musamman da ita ma uwa mace ce da ta kamawa duk wanda ya shahi harkokin da suka shahi koya harshe mhm. tun da kamo daga makarantun wa'annan da yauninsu yake bisa hallo kanta ita ce hallo minista ta education kenan kenan da duka wa'annan jaruman masu kama harshe a taimaki kafa kwamiti na musamman mhm. na bunƙasar da wannan harshen wanda yanzu in ya tashi ba zai ƙara durƙushewa ba a mai tsari mai kyau wanda zai ci gaba yadda kamar malama jumma ta ce a sa ya tahi gaba hal abada saboda kal a ce an fara can an gusa can an gusa mutum ya zamanto duk inda aka sa abun an yi tsari da abun baya komo baya ba sai dai ya ci gaba madalla <laughs> to madalla masu na ganin ta duka duka dai a nan muka zo wato karshen muhawara ta doka kalangu ta wannan maraicen wadda ta yi tsokaci ka amfani da harshen uwa a cikin karantar da yara a kasar niger wacce karuwa ce aka samu shi ne da muka tattauna akan shi tare da bakin namu wanda suka kasance kamar haka muna tare da wato uwar gidan kyari falmata tsohuwar mashawarciya a ma'aikatar wato ministan karatu na ilimin sakandare da kuma uwar gidan kimba jumma wadda take to a cikin kungiya ta faran delef sannan kuma da uwar gidan gay fatima kenan shugabar kungiyar nan wato da ake ce ma voix de la mer murya uwa amadadin bakin namu baki ɗaya game da karamcin lokaci duka duka da nan zamu dakata a game da shirin kun saurare mu tare da hannu isa lawale ni hawa usman da fatan shin ya gamsar da sai in barku tare da wato shirin namu na kiji sai wani lokaci insha Allah kiji matso kiji hey matso kiji alaikum. Assalamu alaikum masu gida. Amin alaikum musalam. Hey Nafisa, ke ci a gidan namu haka tun da sassafe. Tun da sassafe, kenan in komawa ta ku. A'a ba haka nake nufi ba dan Allah ki hakuri shigo zamna. To, na gode ko kewa. To madalla ya gida ya iyali. Alhamdulillahi Khadija. Abin da yasa kika ga na kiro ki sabko. Wallahi ina son ki min wani dan taimako Khadija. A'a, to Allah sa zan iya taimaka miki ga mu. kin san sallah ta kai kuma ya kamata in hidda akalla kwanoni goma waɗanda ya kamata in kai ma dangin mishi na na tuwon sallah kuma har yanzu mai gidana bai samu albashi ba dan Allah Khadija ko kina iya ramta mini shika hamsin in samu in yi wannan abun in huta daga na samu zan biya ki insha Allahu alkawari na ɗaukan miki. Nafisa kina son ki ce mini duk zaman ki da dangin miji da yan uwan mijin gana ki baki taba doki kika kai gidan kowa ba wallahi na taba amma banan dai ne kin san harkokin sai a hankali tun da watan ya fara har yanzu shi ya kusa karewa ban kai mu kowa abinci ba jiya ma na ta gidan surukun na hmm, kaki so ki da ake yaba sauran matan kannan shi da yannan shi ana yaba irin kokarin su kuma na san sare da ni ne ake dan ban kai ba nafisa to gaskiya abun kwarai ne kike neman yi da yana da daɗi amma bai kai sai ke ɗauki bashi ba ki aza bisa kanki saboda wannan in kana da kake yi in baka da babu abun da kake iya yi kake tilasta ma kanki abun da baki iyawa kuma yan uwanki wanda ke kusa da ke har ma dangin mijin naki ya kamata su gane haka hmm. duba Khadija zancen sarakunai na nake miki kin ga in ba za ki bani ba birni in tahiyata saurara dan Allah ki kwantar da hankalinki bancin dangin mijin naki akwai kuma su ma yan uwanki na kusa wato ina nufin dangin ita mamak take kun mun san da nan ga al'ada ce a gare mu ana ɗan ɗogi lokaci zuwa lokaci don a ta yi ziyara a ga mutane abun kwarai ne amma in baka da ina haɗa miki babu yanda zaki yi. To ke Khadija ba kowa ke ganewa ba wata shekara wata tanti ta ce mini ta yi da take ba ta taba ganin kalar kwanoni na ba kuma ni na san me take ko ke kin gane zancen me take na san duka me take shi kenan baki taba kai tuwa gidanta ba abubuwa ne da ke iya zowa ba a rasa su muna rayuwa ne tare da mutane kenan hankuri mu yi kullun sai ke samu wanda zai ce ga abin da kin mishi ba ke faranta ma kowa rai balle gaba daya kuma kin ga wannan abincin sallan akwai wani lokaci ma iyayen ga namu da yawa sarkunan suke ka musu shi a jibge musu ba su iya cin duka sai dai kiga abincin ya lalace ko ko an shanya To na shi Khadija, yanzu ke wace shawara kike bani? To, da farko dai ya kamata ki san da cewa aiki zaki yi dangane da halin da Allah ya sauƙaƙa. halin da ake ciki kenan yanzu kowa ya san babu shi tunda baki da kuɗin yanzu kina iya misali ki ɗauki mutum biyu daga cikin su ko mutum guda ki yi ɗori ki kai mishi wani gami in kika samu Allah ko dan asiri shi ma wani ki ɗora ki kai mishi kika sannu sannu wa'annan mutum goma ko ma da haka da kike so ki yi ma ɗori kaɗan kaɗan sai ki kai mu kowa ki huta. wannan kai shawara ce mai kyau Khadija kuma kin ga ta haka aljihuna ba zai ji jiki sosai ba. eh mana ashe kin gane kuma kin gan za ki huta kuma ba dole bane sai ke yi komai rana guda ni ma haka nan nake yi in dai abubuwan suka min tsauri kuma ina gaya miki fa wannan abun ba ma dole bane yi dai ake ai na gane hmm. dole ki bani shawara mai kyau kadisha tunda baki sauramta mini kuɗi <laughs> wallahi ba haka bane ba dan ba su in baki kuɗi bane nafisa amma wallahi ni ma haka nake in abubuwan suka min tauri wallahi kin ka shawara kadija yanzu kai bari in barki gode sosai fa zan je in duba in ga da mizan hara to Allah ya bada sa'a amin amin you